والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيان حكا حتيقة بنكرة من للتاف من شرح السنة لإمام البربهاري ألا إذا كان سيد رحمة جابت كرة تم لغشافنا أربعين دقائق daidai inda malam yake cewa wa idza sami'ta ar-rajula ta'tihi bil athari an gojan wajen ko malam yace wa idza sami'ta ar-rajula idan ka ji mutum ta'ti kana zuwa masa da hadisi fala yuriduhu amma baya son ka kafa masa hujja da hadisi wa yuridul qur'an amma yace maka shi qur'ani yake so ka gaya masa in kana da hujja ka zo daga qur'ani ka zo da ita daga qur'ani amma in ka gaya ma hadisi ce shi ba hadisi ke so ji ka gaya masa ba fala ta shukka yace kan ma kai kokanto annahu rajulun qad ihtawa ala zandaqa hakika shi mutum ne da yake dauke da zindikanci. zindiƙanci shine munafurta al'umma a bayyana musu da wani abu na addini a ɓoye arnanci a rai wanda yake jin bai da hadisi ba to ai yadda su da qur'ani ma ba yadda ba ce to da qur'anin waye zo da shi mai hadisin ne kuma an cewa aiko shi dan ya bayanin qur'anin da wani kalmar da me za ka karɓi bayanin in ba karɓi zantansa ba to shine malai ce fa qum min indihi wa da'hu in ga mutum haka yake tashi daga inda yake ka bashi ba abokin zama ba ne to a wannan gaba malam ina sanar da mu yadda ake mu'amalantar ma'abota bata batattun mutane ba su cancanci a zauna da su ba yin nesa da su a basu shine daidai ƙaurace musu ake ake zama gurin zaman su sannan kuma waɗanda suke da irin wannan fahimta ta yadda da ƙur'ani da ƙin yadda da hadisi su malamai suke kira da yun masu tutiyar da ƙur'ani kawai suka yadda ƙur'ani kawai suka rike da hakan an zo ana cewa da su an wani an wani an wani anin nabi sallallahu alaihi wasallam ce kala qatu wani qatu ne can ya faɗa to daga nan aka sami yan kungiyar kala qatu da kuka ji bahaushe na faɗa to da ka ai duk wasu mutane ne suke bayani wani ya ce wani ya ce wani dan wani ya ji ga wani to haka suke suka ga hadisai suke kuma kin karɓarsa to kuma wani abin da suke kai tuni manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da mu ina faɗa cewa da dama za a iya samu mutumin da zai ce koshe kishin gida kan kujerarsa amma ka ji na cewa mu fa abin da ke tsakaninmu da duk wani wanda zai tattauna da mu ko kuma zai magana da mu littafin Allah abin da yake cikinsa na halal mun yadda halal ne abin da yake sa na haram mun yadda haram ne amma in ba shi ba ta famu mudu wani abu za a zama da shi ba abin mu karba ba ne to manzo yake cewa irin waɗannan su sani cewar tabbas an bani alkur'ani da kwatankwacinsa tare da shi to da ka hadisansa su suke bayanin qur'ani wanda ya ce ya karɓi qur'ani bai karɓa hadisansa ba karɓarsa da qur'ani ba karɓa ba ce to ya ci gaba da cewa wa'alam ka sani annal ahwa a kulla haƙiƙa son zuciya baki ɗayan son zuciya radiyya halaka ce ta du'u ha ila sai duk inda son zuciya yake za ga yana kiran wanda suke kansa zuwa ga ɗaukar takobi a yi faɗa wa ardaha wa har rawafid mafi halakar san zuciya mafi kafirtar masu bin san zuciya su ne rawafid waɗanda suka kyamaci sai na ali suka kyamaci wato anin ma'abota gaskiya sun kyamaci abubakar da umar sun kyamaci wanda suka gaya masu cewa su abubakar da umar ba daidai ba ne duna da suke suna tare da annabi da jama'ar gidansa shi ma ba gaskiya ba ne saboda wanda yake tare da su ba zai ki waɗanda ya abokantaka suka taimaka masa ya ciyar da addini gaba ba wal mu'tazila haka na mu'tazila masu kauracewa ma abota sunna su kafa abin da suka kafa na bid'a wal jahamiya da jahamiya waɗanda dukkanin su sun saba ma abota duk wani littafin Allah da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam fa innahum yuriduna an-nasa ala at su waɗannan so suke mutane su tabbata akan rusa sunayen Allah da siffofinsa wazzandaka su suke mutane su tabbata akan boye munafurci boye kai addini na kafirci da kuma bayyanar da musulunci su mu'amalci zama mu'amala irin ta munafukai wa'alam mala yace kuma ka sani annahu man tanawala ahadan min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dukkan wani wanda ya farma daya daga cikin sahabban annabi muhammad tsira da amincin allah sabbata a gare shi fa'alam ka sani annahu inna ma arada muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ba wani yake nufin da suka ba face shi kansa manzon allah annabi muhammad tsira da amincin allah sabbata a gare shi yana da na annabi muhammad kai tsaye ba sauƙi ne da shi ba za a fahimci da ya sa gaba da wuri to shi ne zai fake da zagin wanda daga cikin sahabbansa cewa shi ba annabi yake zagi ba sahabi yake zagi sahabi kuma ba annabi ba ne za ka suna cewa su ma mutane ne mu ma mutane ne to amma Allah da yi mutane ya bambanta wasu da wasu ya fifita wasu akan wasu ka ce bai ɗaya kuke bai taso ba ƙarya ne wa qad azahu fi wanda ko duk izage sahabbansa ya cuci annabi ina kabarinsa ya cuce shi saboda ya aibata waɗanda ya tarbiyyantar ya soke su yana tarbiyyar da ibata ba gashi kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah waɗanda suke cutar da Allah suke cutar da manzansa Allah ya tsine musu a nan duniya da lahira wa adda lahum azaban muhina kuma Allah ya tanda musu azaba ta wulakanci to da haka zagin sahabin manzo zagin manzo ne fakaicewa ne da zagin manzo amma ana so a zagin fakaicewa ne da sahabbai ana so a zagin manzo mala ya ci gaba da cewa wa idza zahara laka min insanin shay'un min albida'i idan wani abu na bid'a ya bayyana gare ka daga wajen wani mutum fahzarhu to kai taka tsantsan da shi ka tsorace shi kai nesa da shi fa innal ladhi akhfa anka haƙiƙa abin da ya ɓoye maka bai bayyana maka ba aksaru mimma azhara ya fi yawa fiye da wanda ya bayyana ma suna da wasu dabara ne maka shigo shigo ba zurfi su rika ka abin da suke kai na barna da kaɗan da kaɗan kada a tulo maka kafancin da aka sa gaba ka gudu to wannan yana bayani ne akan halin maɓannata batattu cewar a ƙoƙarinsu na tallata abin da suke kai na barna da bata suna da wasu salo na dabara su rika baka da kaɗan da kaɗan su rika maka shigo shigo ba zurfi har sai ka rufta ka shiga iya wuya sannan su maka dariya Wasu da rika cewa wannan ya samu Allah ke. kiyaye ya ci gaba cewa wa idza ra'aitar rajula min ahli sunnati in ku ga mutum daga cikin mabiya sunna radi a farid amma yana kan mummunar hanya mana mai mummunar hanya wal mazhab da inda ya sa gaba ina da muni fasikan mai fita ne daga biyayyar Allah fajiran kangararre ne akan yin aikin kirki sahiba ma'asin ma'abocin sabo ne su shan giya su caca su kwace an fahimta ina irin waɗannan an mimanci harkar gulma duk ya sa waɗannan abubuwan su ne abin yi amma za a yi sallah da shi azumi zai zo a yi da shi in wani aiki na za a gina masallaci ko za a gina wata makaranta ko za a yi aikin kaza duk ana da shi amma farin shan giya sai motsa zai je shi in nasa ta kama zai je cacar ana yi da shi kada ki musulunci ce baka isa ba sai dai inda jinin saya in za a zuba mada jin sai a zuba da ba isa a zaki musulunci ba ina da wannan amma kuma abubuwa da ba su kamace shi ba na sabo ina yi to in ga mutumin da yake haka ba wallan batacce ta bangaren yin abin da ya kamace shi wa huwa ahlus sunna amma fa ina kafa kan to shi ahlus sunna Kan a taba wani shugaba na cikin sunna zai ce sam shi bai yadda ba zai fara da kai akan wannan amma kuma a harkar sharhol ya duk da shi yake yi yace fashahu yace to gara ka abokanci wannan wajilis ma gara ka zauna da irin wannan فإنه ليس ليس تضرك معصيته domin shi saban da yake ba zai cutar da kai ba kamar cutarwar wanda yake batacce daga kan abin da ya shafi ƙudiri saboda haka shi wannan saban da shi zai ji da shi shi za a hukunta da saban da ba kai ba karɓi abin da yake kai na sunan yi abin da yake kai na sunan ban masa tsiyatakunsa na wannan sharholiyar da yake saboda shi wanda yake yin sabo baya kirga sabon da yake a matsayin aikin kirki shi ma san ba aikin kirki sannan kuma sabon zaba zai cutar da kai ba shi ya sabo shi za a kama da sabon wala ta zirwa ziratu wuzra ukhra zan ba daukar laifin da wani ranye sannan kuma ana fatan wata rana ya bari ya dawo kan daidai domin shi ma san ba daidai yake ba inda ya sha bamban da dan bid'a ke mai bin son zuciya shi gani ke wannan bid'a da yake ita ce kusancin Allah ita ce kirkin ita ce daidan kaga shi barin abin da yake kai zai wuya to da yana ganin in ya bar abin da yake kai sannan ne ya bata sannan ne batte ta ita to gara zama da mai irin wannan ba wai yana cewa shi ma abinda yake na caca na zina na shan giya na kwace daidai ba ne a'a barnarsa ta fi sauki akan barnar wanda yake kan bida akan wanda yake kan son daga shi ne daidai mala yace wa idza ra'aita ar-rajula mujtahida in ku kaga mutum mai kokari ko kokarin sallah ga sadaka ga zama a masallaci gashi gashi gashi wa in bada mutaqashifan ko da ya bayyana maka shi mai gudun jin daɗi ne da ni'ima ya mai da kansa wato duniya ba komai ba ce muhtariqan bil ibada kusan kamar ka ce ya ma kone akan ibada mana ya ibada ta zama majiki ka san in mutum ya kone ko mai kai masa ba zai ji ba saboda babu abin da zai kai sako na ruwa da jini a jikinsa konewa ta sa abin ya sanda da ya kame to shi ma a ibada ya zama wato bai jin nauyin yin ibada ta zama majiki ko ka gan shi haka sahibu hawan sahibu hawan kuma izamanto mai bin son zuciya ne an gane ko wa idan ra'aitar rajula mujtahidan sahiba hawan kenan idan ka ga mutumin da yake da kokari amma ma abocin son zuciya ne wa in bada mutakashifan muhtariqan bil ibada ko da ya nuna maka shi mai gudun duniya ne mai kokarin ibada ne fala jalisu kakka zauna da shi wala taq'ud ma'ahu kakka zauna a inda yake tare da shi wala ta tasma kalamahu kakka saurari maganarsa wala ta tamshi ma'ahu fi tariqin kada ku tafiya akan wata hanya tare da shi domin mummunan abokin zama ne yanzu ya hana zama da mummunan abokin zama fa inni la amanu an tastahliya tariqatahu mala ce ba zan iya amincewa in sakankance maka da cewar ba za ka ɗabi'antu da irin hanyar da yake kai ba hatta haliya ne kai kwalliya da abu shi ne kayan kwalliya to zan amince maka da yiwuwar ka sa irin abin da ya sa na bid'a ka ce za ka yi kwalliya da shi ba kai fata halika ma'ahu sai a wayi gari in kai haka da kai da shi kun halaka sai ka halaka tare da shi saboda kawo abin da yake kai na fata anan mala yana sanar da mu cewa zama da batacce kan kai ga mai zama da shi ya bata saboda haka wanda yake kan bata ne santarsa shi ne daidai ba kusantarsa a zauna da shi ba zama da wanda yake kan bata shi yake zama sanadiyar wanda ba batacce ba ya bata kuma malin da yana gaya mana cewa in dai za ka yi mukarana za ka yi kwatance tsakanin mutumin da yake kan bida'a da san zuciya yake ganin a daidai yake da kuma wanda yake sabo ina jin sabo yake yi amma yana kwatanta abubuwa na sunna a gefe guda to barnarsa ta fi sauki akan barnar wanda yake jin daidai yake yi akan bid'a da yake domin mai sabo ya fi saukin ya bari domin shi ma san ba daidai yake yi ba a kan mai yin bida'a da yake ganin ita ce shirya ita ce daidai to sannan sai mana yake cewa a yunus ibn obaid yunus dan ubaid ya ga ibnahu ɗansa wa qad kharaja min inda sahibi hawa ya fito daga wani ma'abocin son zuciya ya fito daga gidan wani mai son zuciya faƙala ya bunai sai wato yunus dan ubaid ya ce da ɗan nasa kai ɗana min aina je ita daga ina kake ƙala min inda fulan ita daga wajen wani nake ya faɗi dan bida ƙala ya bunai sai ce kai ɗana la'an araka ta min baiti hunsa in ga ka fito daga wajen wani mata maza asalin shi shine Da shi ne malamai suke cewa wannan bayan nasa bai fito sarari ba ai mata maza ba yin kan mutum bane ba kai kake sa kanka ka zama mata maza ba ina kuma yana daukan kunsa shi mata maza mai yiwa mace ce amma kuma na ɗabi'a irin ta mata ta maza ko mai yiwa namiji ne ina ɗabi'a irin ta mata ko mace suna ɗabi'a irin maza to ma'ana in ganka ka zama tare da ɗan daudu an fahimta namiji dai amma ɗauki halayyar mata yana yi kaga watsewa ce to shine haɓɓo ilayya na fi na fi son haka min an ara araka ta min baiti akan ga kafin da gidan wani ɗan bida'an annan. saboda kai kasan san dan daudu ba mutumin kirki ka san mai kwaikwayon mata ina namiji ba mutumin arziki wannan ɗabi'ar ba halayya kwarai bace za ka iya kyamatar ta amma wanda yake jin akan abin da yake kai daidai yake kai na bida kai ma kana jin cewa ka je ka samu wani abin kirki daga wajensa to ya fi wuyar bari ya fi haɗari ita gaba da ci masa wala an talqa Allah ya bunayya zaniyan ina tabbatar maka cewar ka haɗu da Allah kana mai yin zina ka san sabo kake sariƙan kana mai yin sata ka san ba daidai kake ba fasikan kana mai fita da wasu tashi na bin Allah da bai kai ka kafirci ba ha'inan kana mai ha'inta al'umma A ahabbu ilayya wannan na so ne min an talqahu akan ka haɗu da Allah bi qawli fulani wa fulani akan ka kama magana wani da wani yan bida'a waɗanda suke kan tarba wasu ta saba ta sunna karkarin cewa daidai kake latara anna yunus bin ubayd baka ga shi yunus dan ubayd alima anna al ya fahimci cewar mutumin da yake daudanci la ya dillu bilahu an dinihi ba zai batar masa da daga addini ba gaba ɗaya sai da ya ɗau wasu ɗabi'u ya ɗau wasu halaye da ba na musulmi ba da an tsina mai yin su amma dai ba dai a ce ya ki sallah ya ki azumi ya ki zakka ko yana yin su bayan da Allah ya ce bayan da manzo yake ba wa anna sahibal bid'ati ka sani hakika ma abocin bid'a yudilluhu bid'at sanabatar batar da shi hatta yukaffirahu har wato an tabbatar ta kafirta shi ko wa anna sahibal bid'ati ka sani ma abocin bid'a yudilluhu zai batan masa da da in ya zama tare da shi hatta raho har ya kafirta masa an fahimta ko to wannan shine abin da magabata suke kai wa musulmin kwarai daga mu'amalar mutumin da yake dan a mabi son zuciya to ɗabi'ar zama da su takan sa kai sha'awar abin da suke kai kana ganin saboda suna nuna ba su damu da duniya ba rigar ga ta nan kaca-kaca kayansa ba wani wato ainihin kyalkyal a ciki sannan kuma ya lazarci masallaci ya lazarci wato ainihin sadaka da sauransu amma me tsarin da yake tafiya kai wajen aiwatar da ibadunsa ba shine tsarin da Allah ya ce ba shine tsarin da manzo yake kai to sai ka rudu da wannan zaman sa a masallaci sai ka rudu da wannan rashin garmewa duniya ka dauka cewar shine akan shirya ka fada bata baka sani ba to wannan shine abin da malam yake mu a wannan karatu ne ta cewar a mu'amala da za ka yi dangane da wanda suke zamantakewa ta haɗa ka da kai da kai da shi to ka san wa za ka mu'amalanta da wa za ka zauna me bin tsarin sunan manzo ne sau da kafa ko ko dan bid'a ne in dan bid'a ne barinsa ka zauna da mai bin sunna ko da mai sabo ne shi yafi akan zama da wanda yake dan bida a karkarin cire wannan bida ita ce daidai ita ce gaskiya sai eh, wannan shine abin da ke ina ga anan za mu tsara na matsayin da mutum zai kai a gaya masa dan bida'a ne idan ya zaman to yana riko da abubuwan da suke shigo ko a addini ko shigege abubuwan da ba musulunci ne zo da su ba ya gamsu ya nutsu ya da su shine abin yinsa to wannan sunansa dan bid'a mafi muni a yan bid'a kuma wanda ike kai ike kiran wani zuwa ga bid'a kowanne yana da illa kuma kowanne ba abokin a saki jiki da shi bane da wanda yake yi ko bai ce ka zo ka yi ba amma dai yin da yake tallata ta yake da wanda yake yi a gani a koya kuma yake kiran ma wanda ba su zo ba su zo su to wannan shine dan bid'a amma wanda yake yi bai san me yake kai ka tafi to kai wannan abin da kake kai ai ba daidai ba ne. ya saba da qur'ani ne ce kai haba kai na ya saba to wannan zai iya tsamita ka za ka iya iya saurara ka bai ware bari amma me yi yana sanar cewa wannan abin shi shine daidai barinsa shine bata to wannan dan bid'a ne duk abin da yake sabu a addinin musulunci musulunci bai san da shi ba manzo bai bauta Allah da shi ba sa ba su rayu suna bauta Allah da shi ba to wannan abin wanda ka ga rike shi a matsayin addini ina yi to dan bid'a na alam ne bambancin zandaka da nan da takiyanci ne bambancin zandaka da suna kama da juna saboda shi ma zindiki ina ɓoye barna da arnanci ne a rai ina bayyana da musulunci shi ma masu taƙiya da suke cewa zai gaya maka ina tare da kai a abin da kake kai amma a zuciyarsa ba haka ba so yake dai kai ka yarda da shi ka da shi iri ba ce ka haka munafurci duk da zandikanci da munafurci da kuma wato ta kiya da yan shi'a suke du bambancin suna ne amma a aikace a bukura suke eh, in bada ko da ya bayyana gare ka mota kashifan yana mai gudun duniya ka duk wani abu da ake na yayi na kyalekyale shi ba gaban sai su a kawo musu aya a kawo irin wannan ya kamata mun sai da da gaisa da in kuma yana gaisa da su da ko wani abu da ya ga harkar kasuwa ko wani abu yana hada ka in ka fahimci mutum ina kan tsarin ƙur'aniyanci ce shi ƙur'ani ko ya yadda da shi in idan ka tattauna da shi kana da ido da ƙwari a ƙur'anin tattaunawar da za ka hana shi sakat to ba laifin ka tattara da shi in kai hulɗa da shi don ka ciyo shi ko kuma ka ciyo waɗanda suke gefensa to ba laifi amma in ba ka da ƙwarin da za ka iya ja da shi barinsa da barin wanda suke ta da shi shi ya fi kamata yawwa akwai inda muke zama akwai wani yana irin wannan ɗabi'a kuma da yanda ma nake jin muna magana da shi da kwari ma a ciki haka suke aya amma su yi taurin kan nan sai janyo aya in yi janyo aya ko kuma wani abu da haka sai eh, mutanen gurin da yake su kuma gaskiya ba su ba ba su karatun ba ne to shi ne sai idan wani abu da ya kama in na gaya masa da ga yanda yake ko kuma haka na gaya mai ba haka ko me janyo aya in ba daidai wannan din ta rufe kamata su da su kaga suna wannan a dinga cewa ai ga abin da ya ko ba haka bane ko makamantar ko ka a baka haka wani wannan hali ne na yan na yan wannan na yan tsitsi ne ko wani abu haka sai a hankali da sai mutane suka fara gane halinsa mutane gaskiya idan dai wannan abu ya taso ko irin na haka addini Allah ya dane mu magana in ka gaya mai hadisi sai dinga masa iskilanci yana masa kuma har dai shi kuma a ciki allai lallai sai ya matsa ya wani ba za ka mu gaisa ba ko wani abu haka sai ya matsa haka a gaisuwa in ya zo ya iya sallama ka amsa masa in ka yi sallama ya amsa amma sauran wani abu da ba wannan ba a bashi su kuma da kaka suna na nakas wanda za ka iya mu'amala da su su fahimce ka to nan ba laifi don kada su je su fadawa batansa sai zama ka taimaka musu hmm. Allah ya samu tashi ba da abin da ya bayyana gare ka imana in ya bayyana gare ka yana mai gudun duniya ga rigarsa ba wani guga tana tattare yana gaya maka ai mu duniya ba zama muka zoye ba kaga cewa kamar ya fi kowa kirki eh wannan tambaya wala an ahlin sham fi saifi shay'an karatun baya Eh, abinda ke faruwa shine eh, akwai waɗanda suke sham wanda suka zama tare da sahabin annabi eh, ma'awuya wanda suka saba da waɗanda suke tare da sayin na ali khawarijawa ka gane to dukkaninsu da wanda suke khawarijancin da wanda suke sham ɗin an kai ga ɗaukan makami an faba ta faɗa to kai abin da ya shafi irin wannan kakka ɗauki wata ta'adar waɗancan ɗaukan takobi kamar da shi abin da zai zama maka magani tsakanin ka ɗan uwanka musulmi ba shi ne abin da ya kamace ba a ɗaukan takobi a kan ɗan uwan musulmi sai in ya bar hanya a fili karara da ba za a da shi kuma sai ta wannan hanya to shi ne ke ga maka abin da ya shafi ahalar sham da aka kai ga daukan takobi to kar ka wannan wani abu kai ba zama maka halayya ta ada abin yi ba daidai ba yawa ya shafi na nawa talatin da bakwai daga daidai na talatin da bakwai yawwa yawwa mamsaka yake a wani a wata nusukar a tamu kuma nan masika din yace wal makasibu mutlaqa hanyoyin neman abinci an ba su sake ba da baibai ma ba da laka sihatuhu abinda ingancinsa a shari'ance bayyana gare ka hanyoyin neman arziki Allah ya su a buɗe dan wasu abubuwa aka kirkira aka ce abu kaza haram ne abu kaza haram ne kenan duk wanda ba bai fado cikin wani abu da aka ce haram ba an baka dama ka yi an fahimta yace to duk abin da ya bayyana gare ka cewar ya inganta a shari'ance a dauke shi hanyar nema to wannan ka iya daukar sa ma ba da laka sihhatu fa huwa mutlaq wannan sake ka je ka yi an gane illa ma zahara fasadu sai da abin da barnarsa ta bayyana muninsa illarsa ta fito fili kafance to wannan an ɗauke sana'a a za ci karo da matsala kaza a addinance wa in kana fasidan ya akuzu min alfasadi ta nafsi idan wanda ya ɗauki wannan sana'a watsatse ne to zai riki abin zai rika daga wannan hanyar neman gwargwadon barnan sa da kuma abin da yake ciki na barna haka zai je ci gaba dai. ka gane abin da zai rike kansa da shi eh ko masika ko mamsaka nafsi duk ana fada la taqul utrukul makasiba kakkace da shi ibar nema kwata kwata gaba daya wa akhudhu ma a'tawni na karɓa abin da mutane suka ba wale mafi alhazar sahaba su sahabai ba su wannan ba kai ba kaka ya kaka ce tutun da harkar neman abin ta zama ba inda haramun din ba ta shiga ba bari mu jira abin da ya samu aka a bamu Allah ya ba ku ku bamu Allah ya ba ku mu samu ko a ce to kaka haka ka tafi kai nema amma ka nemi abin da ya tabbata ya inganta daidai ne a shari'anci in ku ka zama maɓallaci ka kuma ɗauki hanyar ɓarna, to gwargwadon barna ka gwargwadon yadda kake karɓa abin da yake da barna kake ci don karɓi kanka an